كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم misalin waɗannan Yahudawa wurin kafircinsu da abin da ya afka musu na uquba kamar misalin mushrikan makka ne a lokutan baya inda suka ɗanɗani mummunan sakamakon kafircinsu aka kashe wanda aka kashe aka kama waɗanda aka kama a ranar yakin badar kuma a lahira za su sha azaba mai raɗaɗi